Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 23 ga watan Yulin shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma. za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Salamu alaikum jama'a barkamu da warhaka. Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na dare. Bayan kun gama jin labarai za ku je rahoto da wakilinmu a jihar Katsina dini Sani ya aiko mana game da alhini da mutanen jihar Katsina suke ciki na rasuwar tsohuwar kwamishiniyar ilimi ta jihar farfesa halimar sadiya idris wacce 'yan fashi da makami suka harbe ta har lahira kan hanyarta daga kaduna zuwa abuja inda ya tattauna da mai gidanta kuma akan batun yanayin tsaro akan hanyoyin najeriya ne za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku ko shinya kuke ganin yanayin tsaro akan hanyoyin najeriya duba da irin abun da ya faru a jiya a kaduna inda rahotanni suka bayyana cewa an kwashe kusan sa'a ɗaya ana tafka wannan ɗanyen aiki a jiya lahadi kamar kullum ma yau lambobinmu su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tarawa da ɗaya kana a jero lambobin muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa shugaban Iran Hassan Rouhani kashedi daga kakkausan lafazi akan kada ya saki ya yi barazana ga amurka in ko ba haka ba jamhuriyar ta islama za ta fuskanci sakamako na tarihi wannan bayanin kamar mai da martani ne ga rahotannin da suka ambaci ruhani yana yi wa trump kashedi yau inda ya ce kada ka yi wasa da jelar zaki da na sani kawai wannan zai iya haifarwa ya kamata amurka ta gane cewa zaman lafiya tsakaninta da iran da wamamman zaman lafiya ne Haka kuma yaƙi tsakanin Amurka da Iran tamkar yaƙin badar ne a cewar Rouhani. Janar Golam Hussein wani babban jami'in rundunar zaratan sojojin Iran da ake kira Revolutionary Guard da Turanci ya yi watsi da kalaman Trump a matsayin abin nan da Hausawa ke cewa a bugi juji domin a tsorata gwazarma. Ya kuma ce Trump ba zai ɗauki wani mataki a kan Iran ba. Mai ba Trump shawara na musamman a harkokin tsaro, John Bolton, ya ce ya yi magana da Trump a 'yan kwanakin da suka gabata. Ya kuma ce shugaban ya faɗa masa cewa idan Iran ta saki ta ɗauki wani mummunan mataki, Amurka za ta ɗauki matakin da bata taɓa ɗauka akan wata ƙasa a baya ba. Ƙasar Siriya ta caccaki Isra'ila a kan kwashe ɗaruruwan masu aikin agajin sa kai na ƙungiyar White Helmets, tana mai yin Allah wadai da shirin da ta kira babban laifi. Tsawon lokacin da aka kwashe ana rikicin Siriya, gwamnatin kasar ta zargi ma'aikatan agajan da yin aiki da 'yan tawaye da ke samun goyon bayan wasu ƙasashe. Haka kuma, Siriya ta sha ɗora laifin faɗan wanda aka fara a shekarar 2012 a kan gwamnatocin wasu ƙasashen ƙetare. Ta kuma kira masu adawa da mulkin shugaba Bashar al-Assad a matsayin 'yan ta'adda. A shekarar 2013 aka kafa kungiyar da ake kira Serious Civil Defense ko White Helmets da Turanci. A matsayin kungiyar agajin gaggawa ta waɗanda suka jikata sanadiyar hare-hare ta sama da kuma wasu hare-haren a lokacin aron gama da aka yi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba Assad da kuma 'yan tawayen da ke ƙoƙarin murƙushe gwamnatinsa. Jami'an agajin Isra'ila da ake kira IDF a takaice sun ce shirin kwashe mutanen wanda shine na farko da aka taɓa yi an yi shi ne bisa kiran da amurka da kanada da ƙasashen turai suka yi ma'aikatar harkokin wajen amurka a cikin wata sanarwa ta yi na'am da ceto waɗanda ta kira gwarzayen masu aikin sa kai da suka ceto dubban rayuka kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban china xi jinping yana kan ziyararsa karo na hudu zuwa nahiyar Afirka, inda zai je Senegal da Rwanda da Afirka ta kudu da Mauritius. Mr. Shi zai halarci wani taron koli na kasashen Brazil da Rasha da Indiya da China da Afirka ta kudu da ake kira BRICS a takaice a birnin Johannesburg ranar Laraba idan Allah ya kai mu. China ita ce ƙasa mafi girma da ke hulɗar kasuwanci da Afirka a cewar wani bincike a kan hulɗar China da nahiyar Afirka da aka gudana a jami'ar John Hopkins. China da bankunan ƙasar da kuma wasu 'yan kwangila sun ba gwamnatocin ƙasashen Afirka da kamfanoni mallakar gwamnati rancen fiye da dala biliyan 94 daga shekarar 2000 zuwa shekarar 2015. sansanin soja guda ɗaya tak na china da ke wajen ƙasar yana ƙasar jibuti a halin da ake ciki kuma shugaban gwamnatin zartarwar china li keqiang ya yi kira akan a gudanar da bincike akan wani kamfanin sarrafa magunguna na ƙasar da ake zargi da saba ka'ido don haɗa maganin rigakafin kare cutar cizon kare an tilasta tilastawa kamfanin changshan biotechnology daina sarrafa magungunan makarau da tetanus da kuma tarin fuka bayan da hukumar sa ido akan abinci da magunguna ta kasar china ta gano cewa kamfanin baya bin ka'idodin sarrafa maganin direbobin tasi guda goma sha ɗaya sun mutu wasu su hudu kuma sun samu munanan raunuka a lokacin da wasu 'yan bindiga suka buɗewa motarsu wuta a afirka ta kudu Birgediyan rundunar 'yan sandan kasar Jay Naika ya ce waɗanda harin ya shafa suna kan hanyar su ne ta zuwa birnin Johannesburg daga jana'izar wani abokin aikinsu a lokacin da aka kai musu wannan harin tsakanin garin Colenso da Winan a lardin KwaZulu-Natal. Mutane biyu cikin sha biyar da ke cikin motar babu abin da ya same su. Yanzu haka 'yan sanda na binciken musabbabin wannan harin, amma kishi tsakanin ƙungiyoyin direbobin tasi game da hanyoyin yankin ya taɓa haddasa tashin hankali a baya. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla mutanen jihar katsina da 'yan najeriya baki daya suna cikin alhini da bakin ciki na rasuwar tsohuwar kwamishinan ilimi a jihar katsina farfesa halimatu sadiya idris wace ta rasa ranta a cikin wani hari da 'yan fashi da makami suka kai a kan hanyar kaduna zuwa abuja a jiya lahadi ga dai rahoton wakilinmu zahardin sani daga jihar katsina um, a takaice uh, faɗi man cewa ya kamata in faɗa da hausa waɗanda abubuwa ne waɗanda muka yi a ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ta jihar katsina riyar marigaya farfesa halimatu sa'adiya idris kenan a lokacin tana kwamishinan ilimi a jihar katsina alhaji abdu ma'azu shi ne mijin marigayar ya yi mani bayani a kan rasuwarta to abin da ya faru dai mun bar kaduna za mu koma abuja muna cikin tafiya mun ci kamar kilomita tamanin zuwa 90 daga kaduna sai muka iske mutane bisa hanya ƙara bindiga da shi muka fara ji saboda sun ɓoye cikin ɗan lunguwa ka. to sai da muka haye masu sai muka ga kawai abinda suke kawai shutin suke yi. any vehicle kin wannan ne tsautsayi ya fada matata burushi ya ratsa hannunta har ya shiga cikin kirjinta ta samu excessive bleeding mun matsa gaba dan akwai ah, police post kusa da railway da su muka je mu gaya ma sai muka iske ba police ko ɗaya a wurin saboda haka nan dai muka samu taimako aka ɗauke ta aka tafi da ita asibiti. Alhaji Ibrahim Gambalawal shine babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina wanda kuma ya yi aiki da ita margayar. Bayani dai kayi kira muna cikin alhini amma bayani bai wuce jihar Katsina da Najeriya gaba ɗaya ba an yi da shi ba kuma ɗan karamin rashin wani farfesa ce mai kamar maza mata ce mai kokari kwarai daga san gaske da jarumtaka da kwazo ga aiki. Wanda kuma ba ta gajiya wajen aiki. Hakika ba karamin rashi aka yi ba. musamman ma constituency na ilimi ah. ai kaga abin ne wanda ke tada da hankali kwarai da gaske to amma a matsayin mu na musulmi mun san cewa duk wanda ya sai ah. ba wani abin da ke da sai fata da muke dai ubangiji Allah sa ta ji a sa'a amin amin Ibrahim Gambalawal wani ne famanin sakatare na ma'aikatar ilimi ga Kaduna kwarai Malam Umar Salus wani masanin tsaro ne ya yi mani bayani akan irin matakan da ya kamata a ɗauka kar ka manta daga Kaduna zuwa Kano akwai 'yan sas da aka aji motoci ne hilos hilos ga sunan to amma yar matsalar shahara zan kara bada wa'annan yan sas din ba zuwa za su kowane ya kama inuwa ya zauna dan zama suke guri guda wa'annan nan wa'annan nan a samu masu sintiri kuma wa'anda aikin suke nan zirga-zirga masu kai da komowa ga kuma wanda suke tsaye tunda duk suna iya eh, communicating da junansu in wani abu ya taso to wannan wannan zirga zirga sun ya junansu masu wannan illa za su ji tsoro amma na san kana zaune wancan daidai wurin shi na san inda wancan yake zama na san inda wancan yake zama to san za a bar tsakanin wancan da wancan za a iya wannan bannafa to a sakun masu sintiri da kuma ya kamata gwamnati a sirrance ta rika ta samu wasu kuma a sirrance wanda za su rika amfani da dama ta gwamnati wanda ba a san su ba su ma a ba su motoci a sirrance ba a san ko su waye ba su kuma su rika zirga zirga suna zagayawa margaya farfesa halimatu sa'adiya idris an harbe ta ne akan ta daga kaduna zuwa abuja a daren lahadin jiya a inda tuni aka yi jana'izar ta a kaduna kamar yadda addinin islama ya tanada zaradin zaraddin sani funtuwa sashen hausa na murar amurka daga katsina a nigeria wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita to madalla a gaida zaradin sani daga jihar katsina to sai dai kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan makar wadin sako ne zuwa ga al'umma ga baki daya waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington yanzu ko karfe hudu ne da minti 43 a nan washington lokaci ya kai kuma da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin yanayin tsaro da ake fama da shi a nigeria ta yadda za a bi ko kuma hukumomi za su daƙile wannan abu wanda cewar rahotanni an kwashe awa daya 'yan fashi suna ta harbe-harbe don haka sai ku kira mu akan wannan batu ku ba da ra'ayoyinku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kuma da mun samu wata kira daga jam'ari, wani ne a jam'ari? da aiki ku da dare. Yawwa. Mai magana Salisu na gaidan mai Brady daga cikin garin Jama'a da jihar Bauchi kuma sakataren mabuga waya na arewacin Bauchi. To muna sararin ka kuma duniya na sararin ka. Gaskiya tsaro a Najeriya har ga Allah sai an rage wa matasa marasa aikin yi yadda aka ɗauko infawa ɗin nan sai an ƙara shi. Dan ba zai yiwu a ce ku gama karatu da mutum dushin abu na kwalin ilimi ya zo a lokaci kankani ya gina gida ya sai mota ya fito a samu zaman lafiya ba in bai ba a nuna wannan ana tsayawa ana barin wannan tazarar tana shiga tsakanin matasa najeriya da tana da matasa masu tarin yawa marasa aikin yi kuma ba wai ba da ilimi ba yanayin daukar aikin ne ya yi ba dole sai an faɗaɗa in aka faɗaɗa kowa ya samu aikin yi da abin da zai so za a samu sauƙi yadda masu tsaro za su tsaro a ƙasa samu sauƙi amma in dai a haka ne to za a yi ta tuka ta gaba tana warwarewa ne fatan mu dai Allah ya sa a gane matsalar rashin aikin yi na matasa a ɗauki matasa aiki to ma na gaidan mai biredi jam to ma salisu bari mu je jihar yobe wane ne a yobe sunana iya lawan ina magana daga nan garin gasama a garamar hukumar jakusko daga jihar yobe to iya lawan muna sarin ka yawa to harkar tsaro dai a najeriya a zahirin gaskiya gwamnati sai ta dawo da hankalinta wurin sarakar gargajiya ta ba su su su dawo gurin talakawansu su fahimci gaskiya a dawo da harkar sarakanmu na gargajiya a dawo da su cikin harkar gwamnati na gaskiya da gaskiya sa'an nan a ɗauki mataki akan matasanmu muna da matasa ɗimbi ka marasa aikin yi don haka gwamnati ta ƙara ƙoƙari akan matasan nan ta ba su ayyukan yi insha Allah za a samu zaman lafiya a ƙasar nan. to mun gode kwarai da gaske iyalawan daga yobe bar mu je fatiskum wane ne a fatiskum kuma amadu garo ne daga fatiskum to mala amadu muna saurin ka abin da yake faruwa yanzu gwamnati tana iya kokari amma duk kokarin da take sai an hada mu talakawa mu za mu tsaya da kuma wakilanmu mu tsaya duk mutum ya gani ya faɗi gaskiya sakamakon mutum ya ce wai ba aiki ko wani abu ai dole sai ka fita iyayen ba da ka ba iyayen ba haka suka rene ba su rene da gwamnati ba cewa suka mu fita mu nema amma mutum zai zauna sai wai an zo an bashi ai dama ba za a samu zaman lafiya ba kuma ai malaman mu su tsaya taya addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya shine wannan amin summa mamin bari mu je Kaduna wane ne a Kaduna Assalamu alaikum sunana Yawu Suleiman Madaci kadamar hukumar Kauru jihar Kaduna To yawu Suleiman duniya na saurarin ka Na ci batu ni shawarar da zan ba a gwamnatin tarayya da na jihohi maganan yan sandan jihohi gaskiya ba shi ne mafuta ba a ƙara yawan 'yan sandan najeriya kuma al'ummar najeriya kaɗan na ɗaya kenan na biyu kuma ya kamata shi inspector na 'yan sandan najeriya wannan ofishin a raba shi zuwa shiyoyi ne wanda shiwon arewa maso yamma a ce akwai wani shugaba wanda ke lura da su da sauran su amma maganan sai ah, kuma maganar sarakuna sarakuna ma ya kamata a ce a maido da su an san wanda zai shigo an san wanda zai fita cikin al'umma daga karke ina muku ba ta alkhairi ya wusule madaci karamar kuma kauru to mun gode kwarai da gaske bari mu je ilorin wane ne a ilorin Kuna magana Anas Muhammad. To Malam Anas ka rage rediyon ka saurare mu a kan tarho. Duniya na sauraren ka. Hello, ba jina? Yanzu muna jin ka yi magana. To gaskiya abin da da yi gwamnati ta yi ta saboda wallahi yana da ciwo ka ce ka kashe kuɗi ka yi makaranta a kare karatu kana kana gani a taho wanda bai kai ka ilimi din bai kai ka komai ba a ɗaukar aiki babu sosantawa kawai kai tsaye ga yaro ya hau yana ta buɗa har mace ka mutane banza kaga wannan abu akwai ciwo gare shi kai to malam Anas eh? kana ganin wannan hujja eh? ce da zai sa mutum ya dau makami ya je bakin hanya yana tare mutane kana ganin wannan hujja ce da mutum zai sa eh, zai sa mutum ya je bakin hanya yana tare mutane da makamai ba shi an ta ba amma ya kamata gwamnati ta rinka tausaya mutane tana duba wa'annan al'amura to mun gode kwarai da gaske Allah yawa bari mu je abuja wane ne a birnin tarayya eh, assalamu alaikum ni ne malam sanusi eh, ladanin masallacin juma'a wando nan abuja to malam sanusi duniya na sararin ka yawwa <clears throat> da farko yana ma Allah godiya subhanahu kuma Allah muku godiya da wannan namijin kokari da kuke yi suna taimaka ma bayan Allah ana da warware kawunan jama'a To game da wannan al'amari na wannan tsaro a gaskiya tsakanin ga Allah gwamnati ma tana bakin kokarinta. Abu ne shi malam Bahaushe ya ce idan dambu ya yawa baya jin mai. Mhm. Amma roƙon da nake ga Allah ga gaban ƙasa da makarabansa a kuma tashi a tsaye akan waɗannan 'yan tsirarin mutane. Don kusan zan 'yan tsirari ne. taimaka aka tashi tsaye a kansu insha Allah za a ci nasara a kansu. Mun gode kwarai da gaske. Fata kenan da ku eh Allah ubangiji ya sa Amin amin amin amin Malam Sanusi. Bari mu je jamhuriyar Nijar waye a Nijar. Kuna magana da Usman Shehu Usman daga yamin gwamnatin jamhuriyar Nijar. To Shehu Usman muna sarin ka. Eh shi har ka tsaro abu ne ya gama duniya ko ina. Eh Eh, rikin tsaro a nigeria ba nigeria kaɗai ba ne ya gama duniya ne ko ina saboda ta'addanci ya wa a duniya sai ya hankuri kawai yanzu ta'adda allah ya yi mana wannan abu su allah samun sauƙi nigeria eh, to mun gode gure da gaske kuma da eh, kiran malam usman ne sheikh usman daga jamhuriyar niger muka kawo karshen kiran mu kuma mun gode ma duk waɗanda suka kira mu to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. da alama najeriya ta kuma cewa fuskantar takunkumin hukumar kwallon kafar duniya wato fifa sakamakon mayar da shugabannin hukumar kwallon kasar a karkashin amaju phoenix a mukamin su babban sakataren hukumar kwallon najeriya muhammadu sanusi ya shaidawa kamfanin dillancin labaran kasar cewa amaju phoenix da 'yan majalisar zartarsuwarsa sun koma ofisoshinsu a sakatariyar hukumar da ke birnin tarayya abuja a yau litinin haka ma sanusi ya ce shi ma ya koma bakin aikinsa kuma tuni da al'amura suka daidaita a sakatariyar wace wasu rahotanni suka ce an ga jami'an tsaro na farin kaya suna tsare da ita chris giwa ya mamaye sakatariyar sakamakon hukuncin kotun kolin kasar bisa in lashe zaben shugabancin hukumar na shekara ta 2014 tare da goyon bayan ministan wasannin kasar solomon dalong da ya kira da abi umarnin kotu to sai dai hukumar fifa ta fito karara ta bayyana cewa a majid ne ta sani a matsayin shugaban hukumar ta kuma yi barazanar cewa duk wani yunkuri na cire shi ta hanyar wani hukuncin kotu kan iya janyo hukuncin takunkumin dakatarwa ga kasar hukumar kwallon kafar kasar jamus ta musanta zarge-zargen nuna wariyar launin fata da dan wasan kasar mesut ozil ya yi duk da yake ta aminta cewa kamata ya yi ta yi wani abu domin kare shi daga cin zarafi ozil dan shekaru ashirin da tara. tuni ya bayyana yin murabus daga bugawa kasar wasa inda ya kafa hujja da nuna wariyar launin fata da kuma cin zarafi da ake yi masa dan wasan ya ce ya sha samun sakonnin barazana inda kuma ake zarginsa da koma bayan da kasar ta fuskanta a gasar cin kofin duniya ta bana duk da yake hukumar kwallon kasar ta jamus ta yi alhinin murabus din na ozil to amma ta yi watsi da korafe-korafensa za a fafata wasan karshe ta gasar kwallon kafa ta super cup ta kasar spain ta bana a kasar morocco da ke nahiyar afirka karo na farko da za a buga wasan a wajen kasar spain za a buga wasan ne tsakanin barcelona da sevilla ranar 12 ga watan agusta mai zuwa wannan ne kuma karo na farko da za a fafata wasan karshe ta gasar a wasa ɗaya sabanin ada da ake buga wasanni biyu a filayen kowace daga cikin kungiyoyin biyu da za su fafata wasan karshen murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. Tuma Dalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Mexico abokiyar kawancin Amurka ce ta kud da kud. Kasashen biyu ba kawai suna kan iyaka ɗaya mai nisan kilomita 3,200 ba ne, amma suna da alakar cuɗanyar al'umma da hulɗa musamman a muhimman abubuwa kamar kasuwanci, harkar shige da fice, ci gaba da kuma tsaro. Ranar ɗaya ga watan Yulin wannan shekarar, al'ummar Mexico suka zaɓi sabon shugaban ƙasa, Andres Manuel Lopez Obrador. wanda zai fara wa'adin shugabanci na farko ran ɗaya ga watan Disamba mai zuwa. domin jaddada ƙarfi da muhimmancin haɗin kan da ake da shi tsakanin ƙasashen biyu. Shugaba Donald Trump ya aika manyan wakilan gwamnatinsa zuwa birnin Mexico, wanda sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya jagoranta. Mr. Pompeo ya gana da shugaban Mexico mai ci pena neto da shugaba mai jiran gado lopez obrado da manyan jami'an gwamnatin kasashen biyu don tattauna dangantakar su ta nan gaba da haɗin kai tsakanin amurka da mexico Muna sa ran aiki tare da shugaba Lopez Obrado mai jiran gado bayan an rantsar da shi, kuma za mu ci gaba da aiki kusa da kusa da gwamnatin Pena Neto kan ƙudurinmu na kan iyaka da ke da alaƙa a cewar Pompeo. Wannan ya haɗa da dangantakarmu na tattalin arziki, batutuwa kan iyaka da tsaro, da wasu harkokin yankin da ke da mahimmanci wanda ƙasashen biyu suke darajawa. Sabunta yarjejeniyar da aka ƙulla shekaru 24 kan harkokin kasuwanci mara shinge da ake kira NAFTA shine kan gaba a cewar Sakatare Pompeo. Amurka za ta ci gaba da aiki da Mexico da ƙasar Canada kan sabunta yarjejeniyar. duk mun amince cewa muna son Amurka ta ci gaba da kasancewa ƙasar da ta fi kowace haɓaka da kuma tattalin arziki. Amurka na niyyar samun ci gaba mai misaltuwa da ka iya inganta tsaro a kan iyakar da ƙasashen biyu ke rabawa. Za mu kuma ci gaba da aiki kan harin da ƙungiyoyi masu aikata laifuffuka da ke fataucin miyagun ƙwayoyi, makamai da mutane ta kan iyakarmu a kowane ɓangare. a cewar sakatare pompeo daga ƙarshe ƙasashen namu biyu za su ci gaba da haɗa kai kan batutuwan da suka jibanci ƙalubalen yankunanmu da duniya baki ɗaya kamar yin aiki don rage rashin tsaro tashin hankali da cin hanci da rasha a yankunan el salvador guatemala da honduras da taimakawa wajen inganta damar tattalin arziki taronmu ya jaddada cewa mexico da amurka makwabta ne abokan aiki ne kuma ƙawaye ne a cewar sakatare pompeo za a fuskanci matsaloli za a kuma fuskanci ƙalubale kowace dangantakar ƙasashe na da su amma ba ni da haufi muddin muka sa ran yin aiki da zuciya ɗaya da aniya mai kyau ƙasar mexico da amurka za su yi abubuwa tare na ban mamaki. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafin mu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. A takaice shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa shugaban Iran Hassan Rouhani kashedi da kakkausan lafazi a kan kada ya saki ya yi barazana ga Amurka, in ko ba haka ba, jamhuriyar ta Islama za ta fuskanci sakamako na tarihi. Wannan bayanin kamar mai da martani ne ga rahotannin da suka ambaci Rouhani yana yi wa Trump kashedi yau, inda ya ce, Kada ka yi wasa da jelar zaki, da na sani kawai wannan zai iya haifarwa. Ƙasar Siriya ta cacaki Isra'ila akan kwashe ɗaruruwan masu aikin agajin sa kai na ƙungiyar White Helmets, tana mai yin Allah wadai da shirin da ta kira babban laifi. Tsawon lokacin da aka kwashe ana rikicin Siriya, gwamnatin kasar ta zargi ma'aikatan agajin da yin aiki da 'yan tawaye da ke samun goyon bayan wasu ƙasashe. Haka kuma, Siriya ta sha ɗora laifin faɗan wanda aka fara a shekarar 2012 a kan gwamnatocin wasu ƙasashen ƙetare. Ta kuma yi kira, ta kuma kira masu adawa da mulkin shugaba Bashar al-Assad a matsayin 'yan ta'adda. Shugaban China Xi Jinping yana kan ziyararsa karo na hudu zuwa nahiyar Afirka inda zai je Senegal da Rwanda da Afirka ta kudu da Mauritius. Mr. Xi zai halarci wani taron koli na kasashen Brazil, Rasha, India, China da Afirka ta kudu da ake kira BRICS a takaice a birnin Johannesburg ranar Lahadi. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma can da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran rahotanni shirye-shirye da labarai. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Sa'ida Hamdun da kuma injiniyanmu na wannan dare David Magnus. baba ya makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairi nan nasa amin sun ma'amin. salamu alaikum